Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barka mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana a birnin da magaran a nan gidan rediyo da talabijin gaskiya TV inda za mu tattauna kamar yadda muka saba amma ku rike cewa studio kalangu na hulɗa ta da gidajen rediyo 52 da ke wannan ƙasa tamu da kuma gidajen talabijin guda bakwai kamar da muka bayyana muku wato muhawarar studio kalangu wani hili ne inda muke gayyato masana ƙwararru domin tattauna kan batutuwa masu jan hankali kamar tattalin arziki zamantakewar al'umma kiwon lafiya ilimi tsaro da dai sauransu to a yau studio kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun tsadar kayayyakin abinci a cikin wannan ƙasa ta mutanjar musamman a wannan yanki na damagara kuma gashi wato ana kusan shiga watan azumi wadda hanyoyin ta kamata a bi domin kawo sauki ga talaka ta yadda za a iya samun kayan masarufi a cikin sauki domin tattauna wannan muhawara a yau ina tare da bakin da muka gayyato da farko ina tare da alhaji abu usman ma'ajin kuɗi na ƙungiyar 'yan kasuwa reshen da magaran kuma ma'ajin kuɗi a wato chambre de commerce wato ɗakin kasuwanci na ƙasa sannan kuma ina tare da malam amadu mamman dan kore wanda kuma yake dan farar hula mai fafutuka ni ne malam mamman adar ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar da kuka ji a cikin wato wannan take namu za mu tattauna kan matsalar hauhau farashin kayayyakin abinci da na musurufi a cikin wannan kasa ta mutanjar musamman a nan yankin da magara kuma ana dabda a wato shiga watan azumi wannan matsala ce wadda 'yan kasa suke ganin kayayyaki na ci gaba da ƙara kuɗi alhali kuma wato a cewar su bai kamata waɗannan karin kuɗi su kasance ba domin ganin hanyoyin da za a bi domin warware wannan matsala kamar da na bayyana muku ina tare da alhaji wato abu usman ma'ajin kuɗi na ƙungiyar 'yan kasuwa barin fara da kai malam alhaji abu kan wannan batu shin a matsayin ku na 'yan kasuwa yaya wannan al'amari yake zuwa a nan birnin da magaran <clears throat> jama'a assalamu alaikum sai mu Allah godiya da aka gayyato mu a bisa kan wannan lamari don mahudi irin albarkacin da ke cikin bakinmu bisa kan harka ta abinci ta tsadar rayuwa da ake ciki. to abubuwa ne dai sun riga sun zo jama'a sai dai duka kowa daga cikin mu aka diba bangaren gwamnati sai a diba bangaren 'yan kasuwa kuma sai a diba bangaren zamanin da ake ciki a yanzu tsadar hawowikan abinci dai wanda Allah Ubangiji ya riga ya kama na ita kowa ya san akwai cutar nan da ta taho ta covid zinaf ita da kanta ta kawo abubuwa daga cikin wannan tafiya da ake na tsadar abinci saboda a gaskiya a yanzu abincin ma a same shi ma a so shi daga inda ake so shi shi ma wani, wani tashin hankali ne guda. E to kuna ganin ya dace a wannan lokaci a ce a wannan ƙasa tamu kayayyakin abinci da sauran kayayyaki suna tsada. Eh, ya dace su yi tsada. Ya dace su yi tsada kuma abubuwan duka in muka bi da tsakaninmu da 'yan kasuwa da gwamnati ya kamata 'yan kasuwa da kowa duk wanda ke cikin kasuwanci ya san yadda ake so kayayyakin nan a bisa ko ina. gwamnati ta san yadda muke so kayan kuma ta san yadda muke sai da kayan nan kuma ita ta san yadda take auna mana kayayyakin nan muke kashi cikin kasuwa muna sai eh, da shi eh, ban ce numfashinku ba kamar yadda sauran yankuna da wannan ta tamu eh, suke fuskantar matsalar wato tsadar kayayyaki a nan da magarma ita ma wannan matsala akwai ta gadan-gadan ita ma wannan matsala akwai ta a nan wurin saboda duk ka san kayayyakin da ake yi shi babu abin da muke kerawa a nan a nan kasanmu komi so ne muke daga wata kasa kuma mu sabke wata kasa kuma a biya mota a ɗauko shi kuma a kawo shi babu abin da kuke noma babu wani abin da muke eh, nomawa ai misali an ka ɗauko kanti maka ai ai Niger tana nomawa muna noman hatsi muna noman wake da sauran kayayyakin masarufi wanda ya shahi wanda za a shiga cikin azumi su kwamfutar su shu duk kayayyaki da wanda ya shahi amma kaman kayayyakin da jama'a suke yawan amfani da shi sosai abin da ya shafi shinkafa ya shahi mai ya shahi maka kaga duk wannan kakin ba mu ne muke yin su alhaji tunda muna cikin gundarin muhara za na sake tabuka kan wannan batu bari yanzu wajen eh, amadu dan an kuna daga cikin kungiyar fararen hula da ke fafutuka domin kare wato eh, talaka a game da batutun da suka shafi sayayye da sayarwa ko kuma saye ma domin amfani da shi shin ya kake ganin al'amarin a kodayaushe wannan ƙasa ta mu akan fuskantar hauhau farashin kayayyaki ba tare da sanar da eh, talaka ba sai ka ji kwatsam wato kaya sun hau shin ya kuke ganin wannan al'amari a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mun gode radio kalangu da kuka gayyato mu mu ba da albarkacin bakin mu musamman ma bisan wannan maudu'i wanda kuka dauko wanda yake ta hallaka da tsadar rayuwa wanda yake wakana a cikin mu Nijar a wani lokaci kuma kowa ya gani yanzu watan azumi ne zai kama kuma wata ne wanda baturi ke cewa na garin da consommation inda din abubuwa eh, wanda ya yi azumi yana so ya samu ya buɗa baki to wannan shekara ita kaman tana da ma da bambam za a ce an ka ɗauki tsadar rayuwa ta yanzu abin da ya kawo ta suna da yawa na harko shugaban 'yan kasuwa ya fara zancen akwai wannan eh, alloba ta corona banda ita efektiman ita ma ta kawo wasu eh, hauhawar kayan masarufi musamman an kana ta ne akwai kasashe da yawa sirihi kasu wannan yana da tasiri basan tsadar rayuwa da muke fuskanta a Nijar kuma kowa ya sani a Nijar ba mu kera komi duka mafi yawancin abincin da muke ci kawo shi ne ake kenan an aka ce iyakoki rihe eh, matsala za a samu ta wannan eh, na biyu akwai abubuwan da aka cusa cikin ayar doka ta kasayin kuɗi na 2018 an kuna ta nemi ta gwagwarmaya bisan wannan don saboda wannan eh, ayar dokar da aka sa ƙara ma haraji wasu abubuwan masarufi su ma kansu har yanzu su ne raɗaɗin shi ne ke buga mu. Eh, to ai idan ka taɓa wannan magana eh. ai shi gwamnati yana cewa yana so ya hiddo hakkin shi da baya samu a yawancin abubuwan da ake shigo da su a cikin wannan ƙasa ai gwamnati gwamnati ba wannan bayanin da ya ai tun lokacin da mun kwatanta mishi a'a ba haka bane ba akwai hanyoyi wanda ake iya bi don saboda a sauƙaƙe ma talaka an kana tuni a dubu biyu da biyar haka ne aka yi an eh, luware rectificative da 2010 tank inda aka ƙara eh, haraji bisan eh, mai bisan eh, madara bisan shinkafa bisan abubuwan dai masarufi kamar waɗannan su ma suka kara ai a lokacin nan muka kwatanta da cewa gwamnati bai kamata yi wannan ba kuma ga hanyoyin da ya kamata gwamnati ya samu kuɗi don saboda ya aikin da ya sa gaban shi to a wannan ma haka muka so mun so gwamnati ya samu ya zamna a tattauna da 'yan kungiyar hula su nuna mashi ga hanyoyin da zai bi maimakon ya sa a cikin haraji a cikin kayan masarufi amma gwamnati sai ya wannan kuma muna ce ma bana shekarar bana shekara ce wadda take banban an ka ɗauka eh, eh, damana damana bata bada ba a kusan kashi 60 zuwa 70 cikin 100 eh, damanar bana bata bada ba yadda ake so kenan kaga za ka gani an ka tafi bisan kasuwa abubuwan kansu wanda muke nomawa hatsi ne dawa ne wake ne dukkansu kowanne ya hawan gwamnan zabi kenan gashi wanda muke ci mafi yawanci kawawa muke yi kuma wanda muke nomawa hallau ba a same shi ba da abin kenan ka gani wannan shine ummal aba'isa da yasa ka ga tsadar rayuwa ta yi kamari hal ya kai da mutane yanzu ba su iya zuwa su sai eh, to kenan na fahimci ka a wannan lokaci kenan tsadar ba ba lahin gwamnati bane kuma ba ta yan kasuwa ba ai shine na huddoma wai hujjojin ne na huddoma wannan kaman abubuwan da suka kawo tsadar rayuwa yanzu an aka bi su falla falla ka gani kowanne za ka ga eh, akwai laihin wani akwai laihin wanci. Eh, zan sake dawa gare ka mala amur dan kore eh, alhaji akan ce yawancin lokaci yan kasuwa ku ake gani da laihi saboda wasu abubuwan na cewa kuna shigo da kayayyaki yawanci a sauƙaƙe kuke zo da su amma ko da yaushe kukan ce kaya tsada suke yi dalilin kenan yawancin kayayyaki suke tsada shin ya gaskiya magana take to ai ka san shi lalle lalle ba za a ce ba dan kasuwa ba zai watan abin da zai ce bai je ya nemo kayayyakin da zai kawo saboda talaka samu ya amfana da shi kuma a ce ya dauki saboda albarkacin wannan wata na ramadan a ce talaka dan kasuwa ya dauki kuɗi ya kara ma kayayyaki kuɗi a bai yiwa dan kasuwa shi da kanshi abin da yake so ya so ya samu albarkacin wannan wata da ake cikin shi ya kawo haka din ne eh, saboda an ka duba eh, yawanci ko da yaushe yan kasuwa sukan ce wannan wata na azumi akwai lokacin ma kahan a eh, gwamnati takan kira yan kasuwa da su duba wannan matsala kahan azumin ma ya zo 'yan kasuwa sukan ɗauka alƙawura na cewa za su rage kayayyaki amma duka kawai an shuka dusa ne ya za ko bayyana wannan al'amari abin da ke da kwai duka shi wannan kasuwancin da ɗan kasuwa ke yi a cikin jiha Nijar gaba ɗaya gwamnati ta san abin da ɗan kasuwa ke so kaya daga wurin sayan kaya tunda tana da mutane a ko'ina kuma becin tana da mutane a ko'ina kullum ta san farashin da ake sayar da kayayyaki farashi ba kullum bane yake zama towa ɗaya wani lokacin sai a samu farashi ya hau wani lokacin kuma sai ya sabka amma a wannan lokacin da aka shigo cikin zamanin da ake babu maganar farashi ya sabka daga cikin kayaki a kullun cikin halin ƙari ake alaji alhaji ko da yaushe yawancin mai yan kasuwa sukan suna da kayaki a cikin mangazojin su a lokacin azumi ya shigo lokacin nan kayan nan za a haido su a yi a tsadatar da su wannan ma duka matsala ba ce alhaji a cikin zamanin da ake ciki a yanzu wallahi tallahi babu wasu kaya a cikin mangaza a aji wanda zai kasance a ce an ajiye shi ne ana jiran wani lokaci ya zo sannan a saida shi wallahi kasuwanci nan da ake a yanzu a hannu a hannu ne ake yi mota ɗaya ce za ka kawo mota biyu ce in ka kawo so kake ka sabke ta ka saida kuma ka je ka so wasu kuma ka kawo kuma wallahi yanzu cikin halin da ake ciki idan ka saida kaya yau goban Allah kai in ka koma kasuwa sai ka cika za ka so wani halin da muke ciki yanzu kenan kaga yanzu alal misali in ka diba ka ɗauki kamar shinkafa abin da ya shafi shinkafa abin da ake saida ita a cikin kasuwa kasuwa abinda ake sai da shinkafa jika goma da rabi jika goma da dala hamsin haka ne ake sai da buhu a ko'ina tun kafin a zo wannan matsayi ma kuma haka ake sai da shinkafa kuma kowa ya sani kuma babu wani babu da aka ce zai je sayan shinkafa ya ce an ƙara mishi abin da ya wuce wannan ba mu ba 'yan kasuwa cikin gari in suka so daga cikin shaguna suka kai shagunan su suna sai da jika kamar goma sha ɗaya amma maganar a ce kayaki sun ƙara kuɗi a yanzu dai mu gani ba. a yanzu ba kuma mamakin duka waɗannan kayaki da suke ƙara ake tsaula musu tsada kenan ba daga wajen ku ban daga wajen wanda suke zuwa suna sari ne wajen ku su suke tsada. a'a su wanda suke zuwa suna sari wurin mu ai mun gaya maka kamar irin yadda ake sayar musu da kayakin nan za a iya sayar mu ɗan kasuwa kamar shinkafa abin da ya safi shinkafa sai sai sayan ta jika goma goma da dala hamsin zai je da ita cikin kasuwa kuma ya sayar da ita in ya je kuma zai sayar da ita jika goma da rabi wani har zai iya sayar da ita in ya shiga cikin gari ya sayar da ta jika goma sha ɗaya abin da ya shahi makaroni ai na ji wani ya shiga cikin radio ya faɗi cewar ana sai da makaroni jika bakwai da rabi ana sai da mai jika takwas ba dala hamsin ana sai da menene duk dai abubuwan da bai kamata ba an warware shi to abin da ke da kwai ya kamata idan irin wani abubuwa za a rika faɗi a rika sanin masana wanda suka san wannan aiki su ya kamata a tambaye su wannan kayaki da suke saman kasuwa nawa ne ake sai da su sai a sani idan ka sani to shine zaka ce ga abin da ake sai da kaya a cikin kasuwa sai ka yi amfani da shi amma kar da idan za a rika zo ana tambayar mutumin abin da mutum bai sani ba an aka tambaye shi in aka yi amfani da shi kaga aka zo aka ce an yi kaza an yi kaza eh to ayyanci yan kasuwa ne waku waku ai kenan dan kasuwa shi ya san dan kasuwa ko to kenan ina ganin wasu abubuwan da 'yan kasuwa za su zo su bayyana kenan suna neman sauki ne ga talaka ba wai suna neman eh, ko da yaushe a ce dan kasuwa ba shi ke saman talaka eh ai babu yanda dan kasuwa in ka diba ka gani wa saboda Allah saboda annabi a matsayin da ake ciki a yanzu wallahi dan kasuwa iya taimakawa na gode zan sake dawo gare ku alhaji eh, eh, malam amadu dan kore kana jin wannan batu da alhaji yi eh, yawancin lokaci yan kasuwa sukan ce kaya da suke shiga da su tsada gare su dole kenan su kuma su hidda kansu shin tsakanin dan kasuwa da shi gwamnati wa kake ganin yake da lahi fiye da bangaren guda to kowanne mu an muka tsaya muka diba sai mu gani kowanne ya da lahi kuma an ka ɗauka akwai lokacin da an wannan lokaci ya kama watan azumi zai shiga za ka gani kaya sun yi sama sun bi abin da ake cewa hanyoyi na abin da batu yake cewa luwadi marshe shi kuma ya kamata a ce an ika tausayawa talakan nan kamar yadda ka tambaya ka ce akwai lokacin da za ka gani kaya a cikin shago a cikin mangaza mangaza amma da watan azumin ya kama sai ka gani yayi yayi san me yake kawo haka kenan ka ganin yan kasuwar kansu da lihinsu ciki tunda bai kamata ba a ce kayan da yana nan cikin shago a nirke kuma a ce sai watan azumi ya zo a lokacin nan ne za a daga mashi kuɗi kaga wannan ba a yi adalci ba amma an kaman kun ta yi kasuwa ne kun ta yi ɗauko shi ne eh, kuɗi ya karu wannan an yi zo dole ne a ƙara mashi don saboda shi ma ɗan kasuwa so yake hudda kanshi ba so yake gobe ya koma ba ya durkushe ba shi kuma gwamnati akwai abubuwan da ya kamata a ce ya sassabta don ya sassabta ma 'yan kasuwa don saboda an sun zo eh talaka ya samu da da ragi ya samu ya saya to duka wannan ba a yi ai na gaya ma na ma eh, abubuwan da aka cusa cikin eh, kasayin kuɗi na 2018 wannan shi ya kawo shinkawa a da kan adamin lisat kowa ya san da cewa shinkawa da yake hudi a jika bakwai jika takwas muke sayanta amma yanzu ta koma babu ni na san da cewa yace da jika anan anan garin da magaram akwai gurin da ake sai da shinkawa jika goma da rabi a ni mai sayan shinkawa ne ni yanzu rabona da in sayi shinkawa jika goma da rabi na mana manci shinkawa abin da nake sayan ta daga jika sha ɗaya abin da ya sama ne don akwai lokacin da na sayi ta jika sha ɗaya wancan watan da na ƙara koma ma aka ce min ta koma jika sha uku wannan ni eh, abin gare kuma kalitan ɗaya ce wadda nake sayi kenan ka gani an muka ce wannan kasayin kuɗi na ayar doka na 2018 shine ya kawo ummal abaisa ƙara hauhawar kayan abinci a niger muna da hujja mai wannan man sha man sha da muke sayan shi kan a 2017 eh, muna sayan shi a 160 yanzu mai ya koma jika jika da 20 jika da 40 kenan wani irin hujjoji ne kuma an ce eh akwai zancen harkar corona mai amma mu abin da muka yi eh, tsayawa mu yi lissahin mu mun san da cewa yana ta halaka da wannan haraji da gwamnati ya sa kenan an hal ana so a kawo wa talaka sauki dole ne za a zo a zamana da yan kasuwa da shi gwamnati ya zamanto a san yaya ne za a yi a gani tun da shi gwamnati akwai abubuwan da ya kamata ya rage musu su kuma 'yan kasuwa ya kamata su yi adalci ya kamata su kwatanta eh, su nuna da wannan wanda suke sai ma 'yan uwansu ne musamman ma a cikin wannan wata mai alhurma da zai kama ana so a rage ma eh, shi al'umma ya samu yayi abin da an ka rage ka samu ladatin da ko ka je ka ɗauko kanshi ka nemo inda yake nemo shi ma lada ne baranta ne kuma har Allah an ka zo kai kai ka amshi riba kaɗan eh, ka ba dan uwanka dama ya samu ya sayi wannan abin shine daidai kuma shine ya kamata a ce gwamnati gwamnati ya samu amma wannan gwamnatin ne su kowa ya gani da wannan gwamnatin gwamnati ne mai tsayuwar gwamin jiki wanda baya yiwuwa ya saurari abubuwan da eh mutane suke cewa kuna a matsayin ku na kungiyar fararen hula masu kare hakkin dan adam ko kuma masu kare hakkin masaya shin kuna tuntuɓa gwamnati kuna musu hannun sa mai sanda kan abubuwan da mata ranar da ba mu iya ba mu musu wani abu duk lokaci duk lokaci inda muka samu dama ko mu game da su ne ko kuma mu yi a kafafen watsa labaru ne kamar haka kai har ma akwai lokacin da muke zuwa gurin su don saboda abin mu yi abin da ake cewa pledoyer mu gani yaya ne za a yi irin wannan abubuwa a samu a sauƙaƙa ma don saboda talaka ya samu amma amma ba su saurare ba su ji so suke su din abin da suka ce za su yi mu ne muka ce an dai hal a taɓa man fetur ko har an dai a taba kuɗin sufuri to dole ne kaya karu tunda mai na ga ma kayan mu mafi yawanci ɗauko su ne ake daga wani guri kenan an dai har aka taba kuɗin eh, amga sufuri shi kuma sufuri menene yake sa ya tsada eh, abin ga man fetur man fetur ka gani dai ga ana ana huddo shi nan ma in kin bari a yi yanda za a yi a samu da ya sauki an yi sauki kenan sufuri zai rage an sufuri ya rage kenan kayan da zai shigo cikin kasar mu dole ne ya rage wannan kaga na na farko eh, gwamnati kiya muka ce akwai kamfanoni manya wanda ya kamata a ce gwamnati su ya dora ma haraji dan saboda wannan abubuwa wanda ya shafi harka abinci a bar dora mishi haraji gwamnati wasu ma ya he musu yayi kuma sai aka zo aka dora haraji bisan abin da ya shafi mai sha bisan abin da ya shahi shinkawa bisa abin da shahi madara to ya ne za a yi ka gani wannan abubuwan ba sa eh, hawan gwamnan zabiyu a kasuwa kenan kaga gwamnati ne wanda ya kamata a ce ya bi sau ya bi sau da kauha yanda kundin tsarin mulkin mai ce kundin tsarin mulkin kwatanta mu so muke mu dora jamhuriya wadda take da tausayin al'umma to gwamnati kuma ita ce ya kamata ta zamanto inda bature yake cewa gara na tausayin al'umma to ya zamanto gwamnatin ta bar eh, kowa kara zuba ta bar yan kasuwa suna cin karansu babu baka yanzu ah, ta bar yan kasuwa suna cin karansu babu baka yau wannan shagon sai ka je ka sai shinkafa jika goma wancan sai ce sai sai da ma jika goma sha daya a cikin kasa guda ko bi kamata ba ku a cikin wannan ba tsari ba doka bace kuma ita ma ta bayar doka ce ta liberalization mai amma koma akwai liberalization eh, ai lokacin ya kamata a ce gwamnati yana da ido abin da yake shigo a cikin kasar shi yau abubuwan da ake saiwa cikin kasar wani tamu wane ne ya san sahihancin su tukwana kaga akwai wata hukuma da ake cewa ABCN wadda aka kama gyaran huska a yanzu wannan hukuma ban san ba a dama da tana nan kin tana nan ma a nan da magaran babu ita ko ma shi eh, an naso a ce wannan muhawarar akwai wakili na eh, direction na commerce don eh, saboda mun ina zuwa da mala mala amadu dan koyi mun buƙaci wato mun buƙaci daraktan harkokin kasuwanci a ma'aikatar kasuwanci da yazo bai Ka kaga da shi yazo shine zai mana bayani da zancen ita wannan hukuma wadda take tantance abin da yake shigowa cikin kasar mu wai akwai ta an akwai ta a cikin jihohi akwai ta tunda mu a matsayin mu na masu kare mabukata a nan garin da magaram musamman wannan hukuma an akwai ta an kuma shine yake yin wannan aiki to yaya ne aka yi ko ba kwanan baya mun ji an ce ya sun tai sun dan kamo can da can sun kamo abubuwan da suka ribe ana ake ana saida mutane to wannan abin ya kamata a bunƙasa shi a huce da wannan hal ya zama to aika sa ido bisan harkar abin da ake saidawa cikin ƙasar wannan tamu dan saboda bi kamata ba a ce ƙasa an bar ta kara zubi kowa ya kawo abin da yake so sai eh, eh, da zan sake dawo da kai Amadu zan sake dawo wajen ka Alhaji kana cin abin da Amadu yake cewa yawanci 'yan kasuwa kuma kuna da nakulahi amma in nake gani a wannan lokaci na watan azumi kun dauki alkawari ne eh, akwai alkawura da kuka dauka na cewa komi ba zai tsada ba a cikin watan azumin da za mu tunkara ko za mu shiga eh, za mu ɗan ƙara bayani a bisa kan bayanin da ɗan yi kaɗan ya ɗan ɗauka cewa nan da demil diset iya sayan mai jika 160 yanzu mai yana sayan shi jika da dala 60 to ai yanzu abin da zai diba a kasuwar duniya shi kamar harkar mai yanzu abin da aka yi da sahi ba lalle bane ka same shi da barici kana iya ana iya baka farashi da sahi da murice ka koma kana neman wani farashi kuma ka rasa shi kenan ba ma magana yau ake ba magana gobe ake mm, to irin wannan eh, irin wannan kasuwa ta duniya eh, eh, ta shafe kasashe mara ci gaba kawai kasar mu ta Nijar ko ina da ko ina tunda mu wannan ma ba mu muke yin shi ba mm. wata kasa ce take kera shi kuma ta dauko shi a jirgin ruwa kuma ta kashi wata kasa kuma daga wata kasa mu dauko shi a mota ko mu kashi nan yanzu kafin ka tafi nesa abin da ake maka zance in ya dauka a demil disat mai abin da ake sayar shi ka goma sha ɗaya ake sayar shi a kwatano a yanzu a yau abin da farashin mai yake a kwatano jika 23 da rabi jika 24 jika 23 jika 24 zaka sai shi a kwatano abin da mai yake dauka daga kwatano zuwa Niger abin da zaka kashe mishi jika biyar da rabi duk galan guda daya da transit da kudin duwan da zaka biya jika biyar da rabi zaka kara a jika 24 da rabi in ka kara jika in ka kara jika 24 ga jika biyar da rabi nawa mai zai tashi jika ishirin da tara da rabi ya je ya tambaya a cikin kasuwar ake sai da mai. E to alhaji abin da mutane ba sa ganewa a kodayaushe kaya sai sun kara kuɗi a kodayaushe shin duka kasuwar duniya ce take sa waɗannan al'amuran suna zuwa haka. Wallahi kasuwar duniya. Ko ko rashin adalci ne na 'yan kasuwa ma wani lokaci ba alhaji ya za a ce rashin adalci ne 'yan kasuwa kai yanzu na kare maka magana fa kayan nan wasaye muke yi wa mu sai da a kasuwa yan sati da ya wuce wancan sati ɗaya biyu abinda muka sai da mai a kasuwa jika 27. muka koma muka so jika 29 da rabi da kuɗin mu nawa muka cika muka so lehimu ne yanzu akwai misalin ma sukari a ɗauko sukari misali eh. misali yanzu sukari ba, ba ma samun shi yanzu to abin da za a maka misali a misalin sukari kaga yanzu shine za a shiga ma bukata wanda duk wanda ya kai azumi yana bukata ya dan samu abu mai dan zaki zaki sa a cikin jikin shi ya dan ji daɗi to abin da ka ɗauka sukari yanzu ban mu ma iso shi da kwatana mu kashi nishar mu sai da shi saboda yayi tsada kuma ba lehin mu bane lehin duniya kaso duniya ce in ka so shi yanzu da kwatano ka je ka je ka tambaye kuɗi ta ai gwamnati ta san abin da ake sayar da sakari kuma mu abin da ake sayar da sakari a kasuwa a yanzu a je a tambaya a ji kowa ya ji abin da ake sayar da shi kuma a tambaya gwamnati ta san abin da ake so wannan kaki ana kawa abin da ya kamata gwamnati ce ya kamata yanzu a cikin wannan matsayin da aka shigo ciki abin da ake auna sakari a ce an rage mishi kuɗi gwamnati in ta rage mishi kuɗi kuma ta gaya ne za a ɗauko sukarin a kashi yanzu kai magana da nake maka ɗan kasuwa kokari ne ma kenan nemo sukari wani bi ko gwamnatin ya rage kuɗi 'yan kasuwa ba su rage wallahi bai yiwa malam wallahi bai yiwa wallahi bai yiwa wallahi in yau wannan kasuwancin da muke ciki a yanzu na zamani wallahi tallahi idan kana da kaya a cikin to ɗinka in gwamnati ya rage dala 20 wani dala 20 baka rage ta ba a cikin wannan kanto ba za ka saida shi ba ka gane abin da ke maka zance kana saurari na idan yau kaso wannan abin yau kasu kaso jika 20 a kasuwa in kaso jika 20 in wani ya koma samu jika 20 dai wannan jika guda ta huta daga cikin naka sannan za ka saida da naka idan ba ta hutu wallahi ba ka sai dai ka ta zama da naka kenan yanzu wannan lamari da kake ganin shi na tsada kuma yanzu mu abin da muke ma mutane albashir da shi mutane su dauka a yanzu farashin da ake cikin kayayyaki a yanzu ban ce maka wasu kayayyaki ba ba wannan kayan ba kaya bane gare mu a ajiye wanda zai kasance mutane su ce a'a mun hudo shi ne za mu saida shi sai mun je kasuwa ne duk satin Allah in an saida ne a je a so wani a kasuwa a kawo mutane su rika dauka abin da ke da kwai yau in ka sayi kaya baya mamaki zuwa sati daya sati biyu ko ka samu ya ƙara ko ka samu ya rage amma yanzu a halin da ake ciki ba magana a ce kaya gaskiya yana samun rage yanzu kenan ba za a samun raguwa ba sai dai abu ya yi ta hawa sama haka ne yanzu abin yanzu a cikin halin da ake ciki ai mu sai ne muke zuwa muna zuwa daga wani ina maka zance mu ma kanmu in muka je muka so ne za mu so abin da kasuwa ta yi shi yanzu ai ɗazu ina maka dan bayani kadan abin da ke cikin tahiyar rayuwa ai yanzu ka ɗauka mai yanzu mai jika biyar da rubi ake kashe mishi da kwatan zawa na garin budo ɗaya budo daya alhaji ba kudin sayan shi ba fa A'a, ai in kuna sayan shi da yawa, ai ba ba ya tsada kamar yadda kuke sayan shi kwara kwara. Bai yiwa, wannan ko mu ko zaka cika garin nan da mai. In ka dauko shi wannan budan ɗaya abin da zai dauka shi kai biyar da rabi ake kashe mishi. Zaka biya transit, zaka biya gwamnati, zaka yi duwan a ciki. Yanzu ka dauka kuɗin duwan abin da ake biya kuɗin mai shi ka uku da rabi ake biya ba ake biya a Nijar. Duk budo guda ɗaya. to kai kasuwa nan da zaka sa kanka eh, eh, eh, na gode alhaji malam ahmad dan kore yawancin yan kasuwa sukan nuna kukansu kan cewa gwamnati tana matsa tana matse su cikin harkar haraji ko lanho ko tax da sauransu shin Eh, a game da bayanin da alhaji yi ko kana ganin su ma 'yan kasuwa neman mafita ce suke yi ko ko dai wata dubara ce ko kuma eh, yadda kuke ganin akwai daushe da gwamnati da 'yan kasuwa kawai dai baki guda ne suke domin su kwari talaka abin da nake so ya gane ba na ce mishi ba eh, su su ne suke su kadai ai yanzu misalin da ya baka na mai ba na ce mishi mm, ai na muku lissahi na ce kasayin kuɗi na 2018 da aka cusa wasu abubuwa su ne suka haɓaka tsadar rayuwa musamman ma abin da ya shahi mai ka gani a 2017 ai zancen da nake ma ni kaman misali ne nake ɗauka ma ba na ce ba wai 'yan kasuwa gabaki guda su ne suka tashi a'a an gwamnati bai ɗora haraji ba bisa man da yake hudi ai yanzu ka je ya ma cikin structure da free mai ya kwatanta ma da cewa an suka ɗauko shi dimbudo guda dimbudo guda gwamnati nawa yake ɗora masa haraji. su kuma dan kasuwa dan neman riba ne shi din din an a nawa aka dora mishi an yi zo dai zai saida shi ya hudu rijit bashi ko ta kadgoci kenan wane ne yake biya shi wanda zai sha ko wanda zai saya kenan eh, anan gwamnati shi ne yake dibawa da su 'yan kasuwa gwamnati ya diba ya gani ina zai sassabta bisan harkar abin da yake so na haraji musamman ma abin da kayan masurufi su kuma 'yan kasuwa su yi adalci tunda mun gani a 2007 ni ina cikin eh, kwamiti wanda ya yi zancen exoneration na harkar shinkawa a lokacin na an kuna tuni inda eh, da aka zo aka yi exoneration shinkawa aka hudda harajin shinkawa ta person brazil me wasu 'yan kasuwar an minta cikin kasuwa don mu sai mu gani yadda gwamnati eh, ya ce a saida ta ba haka suke saidawa kenan ka gani a cikin su kansu yan kasuwa akwai wanda ba su ma al'umma a kamar kamar lokacin da wato aka ce a rage farashin gas wanda gwamnati ya ba da farashin da ya kamata a ta sai shi amma yawanci eh, yan kasuwa su kan da ake sai da shi eh a yamai kaga da ake sai da shi mutane sai sai ka abin ga sifikilasyon eh, ba wannan duk ba da haiku bane alhaji eh, malam amadu mu ai mu ba mu laihi mu laihin mu abin ga laihi duka na wanda zai dauki hukunci ne yau an muka zo muka gai muka ce gashi abubuwan da yake tahiya to ai wanda zai dauki hukunci wane ne gwamnati ne gwamnati an yau a ce bibar kasuwa ba kara zubi yau ya tsara harkokin tahiyar kasuwancin mu tunda gwamnati shine ke amsa haraji gwamnati shine ke sani ina ake zuwa a dauko nan kaya yau an aka ce shinkawa inda kake dauko ta inda bata huce ma har kawo ta cikin Niger bata huce jika biyar kai ka zo kana saida ta jika goma sha uku alal misali ne dauka kenan gwamnati tun da ya san da wannan hujjar sai ya biya ya ne zai yi ika bi sau da kawa dan ya saboda ya daidaita ya bi a kasuwa ya ake saida ta to gwamnati ya bar abin a hannun yan kasuwa da sunan abin da ake cewa da turanci liberalism liberalism kinan kuma shi kuma ai bai daukewa ba gwamnati yaunin sa ido ya kamata a ce abin da yake shigo kasar ka ake saida shi ya zamanto kasan yaya ne ake saida shi don saboda dan ka kare al'ummarka da yanda ake saida shi da yanda ake shigo shi da abin ma da ake kawowa wani irin abu ne ake kawowa na gode eh, alhaji eh, malam abu usman kaji bayanan wato dan kori eh, kana so ka kara kafin ma wata tambaya ah, da yake lokacin yana ta haya na ji da bayanin da president ya yi abin da nake so president ya dan gane dan kasuwa ya kamata gwamnati ya kamar yadda ya ce ta shiga cikin kasuwanci na mu da gwamnati ma ta shiga cikin kasuwanci na da ta eh, eh, da eh, abu ya zo daidai anya duk kayan da ake so ana kawo kasar nan gwamnati ta san abin da ake saida shi a masaya kuma ta san abin da take dora mana haraji muna biya kenan gwamnati ta shiga cikin wannan kasuwancin ta sa mana ido wallahi tallahi za mu yi jin daɗi a cikin wannan lamarin kasuwancin da ake ciki. to mm. alal misali yanzu ya ɗan yi wata magana kaɗan yanzu ga transport ake ɗaukar mota a can nan da kwana 21 da wuce abinda muke dauko mota da kuta na jika 40 yanzu abinda muka dauko mota da kuta na satin jika 55 ta guda jikano ta karu jikano ta karu jika 40 muke dauko mota nan da kwana 21 yanzu kaya sun zo da yawa babu kaya motoci masu motoci sun kara motocin su kuɗi jika goma sha biyar aka kara a tan guda ɗan kasuwa idan ya zo wannan kuɗin ina zai ɗora shi dole ga talaka ne zai ɗora shi in gwamnati ta mishi haraji ina zai ɗora shi ga talaka kamar yadda ya ce in duk wani kaki akan talaka yake kariya hangu akan me yake kariya eh, to alhaji dan kasuwa yanzu abin da nake so dan kasuwa dan kasuwa kayan nan an san ko nawa yake so shi kuma an san nawa yake saida shi kenan gwamnati kamar yadda ya faɗi da gwamnati za shiga cikin tsarin kasuwanci ma ai da abu da ya tahiya mu kanmu da mun shin daɗi tunda ai ba mu kaɗai muke kasuwancin ba kenan gwamnati tana yi mu muna yi ko kuma in ita za ta ba mu ma mu yi aikin sai ta ba mu yi aikin kenan sai talaka ya san cewa wake wane ne yake dora ma kaya kuɗi ana da mishi aiki. to na gode alhaji da yake yanzu mun tattauna kan eh, abubuwan da ke haddasa tsadar kayayyaki da kuma yadda wake da lahin da wanda wanda wanda bai da layi yanzu muna so mu sani tunda ana shirye-shiryen wato shiga azumi kenan ya kamata a ce 'yan kasuwa sun diba wannan matsala eh, ta eh, al'umma masaya da shi gwamnatin kankansa eh, yanzu ya kake ganin ku 'yan kasuwa za ku ta yadda kasuwancin naku ta yadda kaya ba za su tsada ba ga talaka tunda kuma ya kamata a ce kuna ma gwamnati cewa wannan tsada da wannan matsalolin da muke samu na haraji ko na abin su ne suke samu ma muna sa kaya su tsada shin ya za ku ganin yadda za ku fahimta juna da bangaren gwamnati ta da shi dai talaka zai samu ya amfana to gwamnati ita ma tana yin bakin kokarinta saboda ko da cikin satin nan DJ na duwan na Nijar gaba daya da manya-manyan duwan-duwan sun zo mun zamana da su mun tantamna da su sun tantambe mu irin yakan da ya kamata a ba gwamnati wanda za a kawo sauki jama'a su samu sauki a cikin tahe da ake ciki a cikin rayuwar da ake ciki kuma duk mun gaigaya musu kuma an rubuta an tahe da shi yanzu muna sauraron gwamnati mu ji menene da za ta ce a cikin wannan al'amari kuma kamar yanzu cikin wannan wata za mu shiga na watan azumi mai alhurma ba mu fatar cewa mu ga abin nan yadda ake sayar da kayan an samu ƙari inda ba wani iko daga Allah ba akwai wuya kuma alaji a ce kayan ba za su karuwa ba saboda yawancin ko da cikin yan kasuwa akwai wanda suke son su kasuwanci yadda ya kamata amma yawanci wanda suke son dai su samu kuɗi ta bayan talaka su ya za ku yi kuwa da kan yan uwan na yan kasuwa mu yanzu dai daga gare mu abinda muke so mu kwatanta maka duk kayan da ya kasance za a saida cikin azumi yanzu duk wanda dan kasuwa da ke da so su suna hanya kuma ana buƙatar su su zo ba mu tsammanin cewa in dai ba wani abin ba wanda babu shi wanda ko ba ɗauko shi ba ba mu tsammanin cewa wani abu zai sauya daga cikin wannan tafiya da ake muna wa mutane albishir da izinin Allah naji naji kaman dazu president president ya faɗi shinkafa kala kala ce kaga kaman da yace shinkafa akwai shinkafa ni dai na baka albishir din cewa shinkafa a cikin dai jihar da magaran insha Allahu idan ban zo na ɗaya ba na zo na biyu ko na zo na uku wajen kawo harkar shinkafa wanda ake kawo a cikin garin nan ana sai da ma jama'a ko mutane suna sai yanzu haka in ka tafi shagon ba abin da ake sai da da shinkawa kenan abin da nake gaya wa jama'a abin da na sani ne akan shi da maganan mai da maganan makaroni da abin da ya shafi spaghetti duk wani harkar mu ce muna yin ta wannan dai kayayyaki mu a yanzu dai abin da muka sani in ba wani iko daga Allah ba kasan sauyi na Allah ba wanda ba yi eh, to tuni ma mutane suna cewa wannan matsala ta covid da wannan matsala ta yaki da ake eh, eh, yakan sa kaya ma suna tsada duka matsala ta kofi ai Allah ubangiji ya riga ya kawo saukin ta tunda duk kasashe yanzu wanda ya riga ya kasance ana cikin yin ta abin da yasa nake so in kwatanta maka yanzu akwai kamfanin da zaka iske a kasashen waje da mutum 500 ne yanzu an da mashi mutum 200 ka gane abin da ke maka makance kuma zai biya albashin wannan mutanen da ba su zuwa aiki kuma wannan mutanen 200 su ne za su mishi aiki a kamfani in suka sabka kuma su hau da kuma 500 in za a dora mishi gaba ɗaya su mishi aiki kaga wannan shi ma wani aiki ne daban to saboda haka kayayyaki ba laihin dan kasuwa bane wa a cikin tahiyar da ake ciki tunda dan kasuwa zuwa ne yake a cikin kasuwa ya so kuma ya zo ya saida na gode eh, zan sake dawa gare ka alhaji eh, mala amadu dan kore yawanci kamar yadda kuka ce da farko yawancin kayayyaki ana shigo su ne a cikin wannan kasa ta mutanjar shin a matsayin ku na kungiyoyi wanda suke kare wato talaka ba ku ganin ya kamata kuma yanzu ku tashi ku ingiza wani uh, kamfin na cewa ya kamata yawancin abin da ake noma a cikin kasar mu su kasance ana noma su ta yadda za a samu su a wadace ba sai an shigo da da wasu kayayyaki ba duka wannan matsala ai tana tana ta'allaka da wannan matsala ta cewa ko da sai an shigo da kayayyaki wannan shine babban magana kuma shine wanda a kullun a ko da yaushe an hadde za mu yi eh, kira ne ko eh, wanga muhawara ce to za mu kawo wannan zance ya kamata a ce noma eh, gwamnati shigo cikin noma gwamnati tun da noma yanzu an bar ma talaka tun lokacin da aka fara noma cewa da neolithic tun da lokacin nan da hauya ne ake noma har ila yanzu a Nijar haka ake alarke noma ya eh, eh, yanda zamani ke tahiya noma ma ya kamata a zamanantar da shi dan saboda eh, ya zaman ya ci da 'yan ƙasa din ƙasar da ba ta iya ci da kanta yi ta daga kanta kuma hanyoyin gayanan tunda an ka ɗauka Allah ya sa ƙasar Nijar Allah ya albarkace mu da haɗin ƙasa kuma Allah ya albarkace mu da ruwa ruwan ma na ƙasa amma Allah bisa muka samu ruwan sama da ruwan da muke na ƙarƙashin ƙasa Allah ya bamu ruwa na ƙarƙashin ƙasa da yawa wanda an muka yi sarrafa shi za mu iya noman da za mu ci da kan har ma mu hudda washi ana iya noman shinkafa ana iya noman masara ana iya noman hatsi duka waɗannan akwai dama babu abin da baka iya noma ba yanzu ka dauki uh, wajen agadas wajen agadas duka wannan abin uh, lezagrimula da kake gani duka abubuwan na masarufi musamman da ake bukata su a eh, cikin wata azumi ya kamata ce waɗannan bai kamata su da ake cewa wannan vale na irhazayar an a ce an bunƙasa shi wallahi sai ma mun hudda washi ka gani ai yanzu an ka dauki wajen tawa inda ake noma albasa ai kaga albasa ita ce mai muhimmanci da aka kawo gwamnati ya soma shigowa ya tsara wannan manoman cikin cooperative ai kaga sunan Niger yayi nisa bisan harkar violet de galmi to haka ne an gwamnati ya yi niyya kuma an akwai volunteer politika amma ba irin wannan ta dan Nijar ci da dan Nijar irin na wannan wanda za a ga an kawo tarakta an aje su sun lalace ba ina ganin mala amadu eh, aiki na tsakani da Allah wanda gwamnati zai shigo ciki gadan-gadan kuma a yi wata eh, abin da eh, bature ke cewa political agricole inda kai kai ma minista kanka an bakka ma da gona a ƙauyenku ba ka shiga cikin abin ga gwamnati ba a baka matsayi ba sai ka gani kenan gwamnati ya shiga cikin noma ya sa talakawa sun gane kuma ya zo ya kama musu sai ka ga noman na mun zamanantar da shi mun samu mun noma abin da za mu ci da kama an ba har mun noma abin da za mu ci da kama ba to akwai matsala yanzu nan kaga yaki da ake yi na duniya yanzu nan ga garisi ta tahi tana yaki yau an da a ce risi bata tanadi ba abubuwan da za ta ci da eh, mutanenta wajen tsananin shekaru da yawa ai ta dauki ba niyyar yakin yau kwanan baya shekarun baya ba dai kawai muka tashi da sahi Nigeria ta ci tarihi iyakata tarihi ta yau an da a ce mu muna noma eh, kayan da muke ina ruwan mu kina goma su tamu ba ina eh, eh, gode ina gode da kasa ba ta tashi ba ta inganta noma ta ika noma abin da za ta ci na gode zan sake dawo gari kai saboda ma lokacin namu yana taya alhaji akwai abin da zaka kara abin da zan kara bisa kan maganar da yayi kamar misalin harka abin da ya shahi kamar Nijar kamar yadda ya faɗi gwamnatin mu ya kamata tana kokari akan harkar noma kuma a harka harka kiwo duka ana kokari kuma ana nan ma ana ta kokari akan yaya za a yi mu ma mu zama da ƙaho mu bar zuwa can muna shigo da kayaki saboda duk mun je kasashen da muke so kayakin nan babu inda mu leƙa ba duk mun gani ba wani abu suka yi mu ba ko kokari ne suka yi mu kenan ya kamata dan Nijar da gwamnatin mu yanzu ka dauka Najeriya kaga Buhari sai ya kala ƙara shiga mashi da shinkafa kuma ya kirayi noma kuma shinkafa ta ci yan kasar shi yanzu shinkawa da ake dauka daga turai ana kawo yanzu a najeriya ba a sayanta sun hakura da shinkawa ta sayanta eh, eh, ko kana ganin ku yan kasuwa kuna goyon bayan gwamnati muna muna mu muke so ma ku ba ma kowa ke so ba gwamnati ta sanyo kayayyakin noma na zamani tunda muna da wuraren noma kuma shinkawa da kake gandi inda muka je kasashen da ake noma shinkawa nan ba arziki bane suka yi mu na wurin noma kuma ba ruwa bane suka yi mu kawai kokari ne suke yi kenan mutanen mu sai an kama musu da kayan aiki wanda za a samu a bunƙasa a gaya za a noma kayakin nan mu ma kasan mu ta zauna da gindinta ta zauna da kahuwanta ta suwur ta daina zuwa wata ƙasa ba lalle bane sai ta je wata ƙasa ta so wannan kayakin baicin yanzu an kan ɗauka abin da ke da kaiwa baicin mun je wata ƙasa mun so kayaki ba kasan mu za a sauke mu kayakin ba sai mun sauke wata ƙasa kun bai mun sarki wata kasa kuma dauko mota kuma sannan kuma ta kama da kasar mu kaga aikin ya zama ya zama to da yawa yanzu wannan kayaki inda mu muke noma shi muke yin shi kaga diya za ta rage kuma talaka zai samu abinci cikin rahusa ya saye shi ba tare da cewa bare ya baci kuma ba tare da cewa talaka ya kawo kukan shi cewa ga abin da ke da kwai abin da ya kamata gwamnati kenan ta mai da hankali akan shi mu gani abin da ya kamata Allah taimake mu kasar mu ta zauna da gindinta kenan mu ma da kanmu sai gwamnati ta kama ma 'yan kasuwa da manoma wanda za a kama a gani kamar yadda ya faɗi a ce a samu manyan yan ka ba talaka bai noma fa yanzu sai kuɗi sai an sa kuɗi magana gaskiya ce talaka bai noma a yanzu dole sai masu kuɗi ne za su yi noma kuma sannan a samu ci gaban abin da gwamnati wato ku dai sai kun taimaka ku ma kan kun shiga noma eh alhaji da yake mun zo karshen wannan muhara eh, ganin cewa muna cikin shirye-shiryen shiga azumi an san da abin da ake bukata eh, su ne kayan abinci sannan kuma kayan lambu kuna cikin kungiyar yan kasuwa duk waɗannan abubuwa musamman kayan lambu eh, ya kamata a ce an same su a wadatance saboda yawancin kayayyakin lambu ma ana ake sarrafa su amma ana ake noma su amma duk da haka akwai tsada gare su kayan azumin ya zo ana samun su bakin gwargwado amma da zarar an ce azumi ya shigo to wannan ka tsada suke wani kira a matsayin ku na shugabannin 'yan kasuwa za ku yi domin 'yan kasuwa dai su kawo sauki cikin waɗannan al'amura na kayan lambu ma. abin da za mu kira daga 'yan kasuwa kamar kayan lambu da kace da yawancin wannan kayakin anan muke shi ko muna gani in Allah ya taimake mu a bana muna da sauki a cikin lamarin kaga abin da ya shafi kwamfutar da daga wata ƙasa muke kawa amma yanzu Allah ya taimake mu ya albarkace mu mutanen mu sun dage suna noma shi alhaji wani bi da an ce azumi ne don kayan nan karuwa ai alal misali zaka diba gani zamanin da ake ciki a yanzu in ka dauki kaman kwamfutar kaman salati duka anan kasar mu muke shi kuma mutane suna nan suna ta kokari su ga za a yi su noma kayakin nan su hudo mutane ba a bukatar tsada ba a bukatar ta kowa so yake a ga za a yi in ka ji an ce dan kasuwa yana bukatar tsada to shi ma tsada ya so amma in dai lalle za a samu arha kuma kakin za su wadaci jama'a to ai lalle dole a samu sauki a cikin ta yadda ake ciki tunda dan kasuwa shi kayan na hosowa ne hoike zo ya sai da shi alhaji kana kare dan kasuwa sosai to alhaji to ne zan yi ni cikin kasuwancin nike bana ina ji ina ina cikin wannan kasuwancin shekara ta 30 ina kasuwa kenan ni yanzu duka wani karatun kasuwa wanda ake yin shi duk wanda za a yi na to ya za ku yi ga mutane yan kasuwa da suke son su ilatila sai sun yi arziki kan talaka to muna ja ga hankali yan kasuwa yan uwana hmm. kowa da Allah da annabi ya diba ya gani a cikin wannan wata kowa alhurma ke nema ta ya za a yi a samu rahusa cikin wannan wata kowa ya samu albarkacin wannan abu mu dai daga gare mu insha Allah in ba wani iko daga Allah ba in Allah ya yarda ban mu fatar tsada a cikin wannan tafiya da ake ciki kuma wallahi tallahi muna bukata kowa ya samu abin nan cikin azumi wanda zai je ya kama azumi cikin jin daɗi cikin annashuwa mutum saboda in aka ce azumi ya kama kowa abin da yake hwama abin dubule yake ka ya mawuce dubuli ya kai uku masu uku masu a ci tunda abincin zaka tara a gaban ka ba dan ka ci ba kuma komi so kake ka karmo ka karmo ka kawo kenan kowa yana buƙatar abin da zai ci to in Allah yarda muna tsammani da in Allah yarda babu wata tsada in Allah yarda kuma Allah zai kama da sauki a cikin wannan tafiya nagode malam Ado dan kore wani kira kake ma gwamnati kan wannan matsala ta tsadar abinci ko ci maka a lokacin watan azumi ko kafin azumin ko ba gabanin ma azumin eh shi a gurguje eh kira zamu yi ma gwamnati Eh, akwai abubuwan da aka saba ka san a wannan watan zai kama akwai al'ada ta gwamnati da yake kawo sauki ga talaka musamman ma abin da yake sai da abinci da rahusa wanda ake ce mai special ramadan wanda an jima da aka fara shi to ya kamata bana ma ya samu ya kawo wannan abin a sai da ma talaka da rahusa don saboda shi kawo wannan yana sa talakan ya shiga cikin azumi da walwala kuma an an kawo shi koma a ce su 'yan kasuwa sun ɗauko wani kayan mai tsada to an gwamnati hudu yana, eh, yana sawa a yi stabilizan free kenan wannan abu muna kiran shi ga gwamnati ya kamata ya tsara shi kuma muna kiran gwamnati ya kirayo 'yan kasuwa manya-manyan wanda suke grossist ya yi zama da su su ba shi eh, abubuwan da inda suke ɗauko kayan matsalolin da suke fuskanta shi kuma ya gani ta wata hanya zai kawo gudunmawar shi na ragewa haraji ne musamman ma abin da aka yi amfani da shi kuma an yi wannan tunda ai ba a gan ba aka zama ɗaya akwai wasu 'yan kasuwa wanda su lokacin ne suke bukata ya zo a lokacin ne zaka gani ko ma an ce um, uh, shugabannin sun kiraye su amma za ka gani wasu suna nan su lokacin azumin suke so ya yi don saboda abin ga shi kuma wannan ba daidai ba ne ba tunda malamanmu da kowa ma kira yake yi wannan kowa ya yi ya nemi albarkar da ke cikin wannan watan inda gudunmuwar da ka bada da shi ne Allah zai baka albarka tunda eh, ita dai dan tule ka arziki dai ba ba wanda yake zuwa wani ko ina da shi arziki nan kake barin shi nan zaka same shi to ya kamata eh, ka tausaya ma al'umma ka musamman ma a cikin wannan watan eh, mai alhuma wanda in ka bada abu diba da dimbin ladar da addakwai gare ka musamman ma da an kai kuma Allah ya sa ka je ka faroto kayan wannan a wani guri kuma ka zo ka dauki yan riba yan kalilan ko ma ka ce ma baka san riba dan saboda al'ummaka su samu su shiga wata nawa alhurma Allah kaɗai ɗaya san ladar da zaka samu shine kiran da muke ga yan kasuwa ya zamanto eh, sun yi amfani da riba kalilan ko kuma dan saboda su ba da dama ga al'umma wannan mu samu mu shiga cikin wannan watan mai alhurma kowa ya samu ya sai abincin ba tare da tsangwama ba. Na gode, na gode ina ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawarar tamu wadda ta shafi batun tsadar kayayyaki musamman a wannan ƙasa ta ta Nijar a wannan yanki na da magaran gabani ko in ce kafin a shiga watan azumi abinda za mu riƙe duka dai shine dai wanda suka zo suka halarci wannan muhawara sun bayyana cewa ya kamata komi ya zo cikin cikin sauki musamman ga talaka ya kamata 'yan kasuwa su duba halin wannan kasuwanci nasu ta yadda komi zai zo daidai tare da eh, abin da suke saida sannan gwamnati ita ma gwamnati ta diba wannan al'amari ta yadda za ta kawo sassauci ga 'yan kasuwa su ma su samu su saida yadda ba za su haɗuwa ba amma duk abin dai an ce talaka ne yake wahala amma muna fata a wannan karin talaka zai yi azumi cikin wadata kuma talaka ba zai sayi kayayyaki da tsada ba wannan shine muke fata gabanin wannan shirye-shiryen azumi da ake yi kuma na fata azumi lafiya idan ya zo na gode allah saka da alheri malam alhaji abu usman ma'ajin kuɗi na kungiyar 'yan kasuwa ta resha da magana na gode allah saka da alheri kuma kana cikin mamba na shambur eh, de commerce na ma kana rike da ma'ajin kuɗi na gode allah saka da alheri sannan na samu amadu mamman dan kore na kungiyar farahula kuma masu kare mm, masu sai da sayarwa na gode allah saka da alheri ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan mahara tun daga na sido tv da ke nan gaskiya na gode Allah saka da alheri duka wanda suka tani gabatar da wannan mahara sai kuma wani sabon ciko idan Allah kai